بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ma kamar kowace litinin a wannan litinin mai tarin albarka wacce take ita ce litinin ta ashirin ga talatin ga wata ko sabar 27 lahadi da takwas yau da tara a yau 29 ga watan jumada saniya jumada ula a wannan shekara ta 1432 za mu ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka wa umdatul ahkam a inda muke cikin kitabul bayu za mu tashi babu salam sunan babin kenan a yanda malam ya kawo hadisi kwaya ɗaya a ƙarƙashin wannan babi ɗin akan ce assalamu ko assalafu assalamu sinun da lamun da kuma mimun assalafu sinun da lamun da fa'un kun gane magana ko ma'anarsu iri ɗaya wazaninsu iri ɗaya Allahumma sai dai laraban wuri kaza suna cewa assalamu kamar yadda laraban wuri kaza suke cewa assalam shikenan menene ma'anar assalamu idan aka ce assalamu shine aqdun ala mawsufin fi zimma mu'ajjalun bi samanin maqbudun bi majlis al'aqad idan aka ce assalamu aqdun ala mawsufin fi zimma shine kullace ciniki akan wani abu da aka siffanta maka shi da ba yanzu za a baka shi ba sai bayan wata biyu ko wata uku mu'ajjalan bi samanin maqbudun inda zai za a bayar da shi nan gaba ne kuma bi samanin maqbud da kuɗin da za a karɓa a yanzu bi majalisar akadi a inda aka kulla cinikin kun gane wannan idan aka ce a salafu Shi ne ka ƙulla ciniki da mutum a kan abin da shari'a ta yadda da shi da sharuɗan da shari'a ta yadda da shi na cewar a yanzu dai muna farkon damuna don yanzu an fara share gona mun gane maganar ko kana son dawa buhu talatin ƙaura ba farfara ba ko kuma kana son masara buhu talatin idan Allah ta'ala ya kai mu kaka kuma yanci wannan da kyau ko in Allah ta'ala ya kai mu kaka kakan masara ce kakan masara kenan sai a sanya lokaci ana tsammanin za ta fada watan ramadana ko watan shawwal da sauransu tunda ƙa'ida ita ce ana lissafi ne da watannin musulunci duk wani lokaci da aka ce a sanya ubangiji Allah madaukakin sarki ya dora mana watannin musulunci wata ake amfani da shi ba rana ba na Allah ta'ala ya ce yas'alunaka ala lahilla qul hiya mawaqitu lin wal hajj kun gane ko ka duk lokutan da aka wa na ciniki ne na idda ne iddan rasuwa ce ko iddan saki ne ko menene duk da watan musulunci ake kirgawa qul hiya linnasi lokuta ne na mutane walhajji kuma lokuta ne na sanin ayyukan hajji sabili da haka ka bashi shi kuɗi kaga yanzu kenan ka sai masara wacce take baka ganta ba a to an ce sai da kaka za a bayar ina fata mun bai ci maganar yanzu nan shi za muke magana muka ce yanzu share gona ake yi shi ga gona amma ba kayan aiki ba kuɗin da zai sai taki ba kuɗin da zai ba ma'aikata ba kuɗin da zai ba da kuɗin aiki na mota ko na shanu ko na menene amma fa ga gona iya gona kun yi shiru kai kuma ga kuɗi iya kuɗi ba ka da lokacin da za ka yi wannan kwata-kwata ina fata mun fahimci wannan da kyau ko sai ka ce yanzu kana son masara buhu talatin idan zuwa lokaci a lokaci kaza kana buƙatar masara buhu talatin a kan kuɗi kaza kun mace wannan da ke ku a akan kuɗi kaza kuka yi ciniki na buhun masara nawa ka cike kuɗi yanzu nan ka bashi kun mace wannan wannan ya halatta ko bai halatta ba shi shine karatunmu ina fatan surar abin ta fito fili sosai da sosai dan duk da muka kai ga bayani idan bamu gane surar abun ba sai mu ta wahala to yanzu wannan kujiri na ciniki ya halata ko bai halata ba shine karatun mu na yanzu an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qal qadima rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam al madina wa hum sanata wa sanatayn wa salat فقال رسول الله صلى man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo wannan hadisin daga abdullahi ɗan abbas ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda da ɗan da uban kenan ɗan sunan shi abdullah shine turjumanul qur'an masanin fassara alqur'ani mai girma baban shine abbas baffan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana duk wanda ke biyo daga gidan Abbas yana cikin ahlul baiti kun bai ji wannan ko ashe Abdullahi dan Abbas yana cikin ahlul baiti hakan nan Fadl bin Abbas dan uwan Abdullahi bin Abbas shi ma yana cikin ahlul baiti amma kun ji ana faɗa su sai mun sunna قال عبد الله بن عباس yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya iso garin Madina idan aka ce madina ita ce madinatul munawwara kun gane ku ana kiranta madinatul munawwara ana kiranta al almadinatul nabawiyya shine birnin Madina gidan da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zame mashi inda zai hijira bayan da sabai suka hijira zuwa Habasha so biyu suka hijira zuwa Ta'if wasu suka hijira zuwa kaza bayan ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Allah ya zaba mai Madina ta zama ita ce darul hijira ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa Madina akwai cututtuka da yake fama da su da ake fama da su a garin Madina maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi addu'a Allah ta'ala ya kwashe cututtuka a kai su can wani wuri a zubar da su ubangiji Allah madaukakin sarki kuma ya karba addu'arsa. sa an gano wannan da kyau ko akan haka ne ma da maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya iso Makka zai yi umara kun gano wannan sai suka ce ai mashashara mashashara da ke yasriba da ke makka ai ta taba shi ka kusan mutumin da shara ta taba shi ai ba za ka ga yana kazar kazar ba sai ma ki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sassarfa yake wayan ka'aba ukun farko yayi su yana yana abin nan yana sassarfa yana sauri sauri haka dan a nuna cewar me garau ake babu wata shara babu wata kwalara babu wata malaria ina fata mun fahimci wannan da kyau ko na'am abdullahi da abbas ya ce mana isuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin madina kun ga ta garin madina yana da muhimmanci domin me hukuncin yanzu da za a faɗa hukumin ne hukumin ne makki ko kuma hukumin ne madani hukunci ne na madina kun gane ko a babu annasikh wal mansukh irin wannan suna tasiri li ya'lama nuskha wa takhsisa mujtahidun dan da wannan da wannan irga zuwa da wani ibiyo baya duk suna a tarihi. yana taimakawa wurin sanin nasikh da almansu ya iso garin madina wahum yuslif wani fisima sun kasance suna ba da kuɗi suna manoma suna karɓan bashi na kuɗi a wurin masu saya na abin da ya shafi alsimar 'ya'yan itatuwa sai ya ce a yanzu nan da abinan dabino da zai zo bana ko baɗi dabino da zai zo baɗi yana buƙatar za a mai gyara zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza kai kana son dabino saboda haka baɗi kun gane ko sai ka ba da kuɗin shi tun yanzu suna yin wannan a sana shekara guda wasalataini zuwa shekara biyu wasalas zuwa shekara uku yanzu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyu zuwa yaushe kenan da da talatin da biyar <laughs> an kusa an kusa fito kuma batun zaɓe kenan haka suke yi kun ga wannan hukunci shi manzo Allah sallallahu ya same sa suke yi eh yanzu za mu ji daga gare sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqal sai ma yake Allah ya ce man aslafa kun ga a can me sunan babu babu salam muka ce da assalamu da assalafu duk ma'anar su ɗaya kun ga anan sai ce man aslafa bai ce man aslama ba man aslafa fi shay'in duk wanda zai bayar da kuɗi akan wani abu da za a bashi nan gaba kun gano wannan falyuslif fi kailin ma'lum to ya ba da kuɗin wanda zai zama bashi akan wanda aka ba kenan yayi wannan fi kailin ma'lum a abin awo wanda yake sananne ya yi shi a abin awo wanda yake sananne domin abubuwa ko dai zama na za a auna su da awo da kwana awo mudu kenan ko za a auna su da me da buhu ji yana karkashin kai wa wazini ma'alum da kuma nauyi skeli kenan wanda yake sananne ila ajalin ma'alum zuwa ga lokaci wanda yake kayyadajje sananne wannan su ne da za a yi kun ga ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi ma abin da suka samu a jahiliya ya musu gyaran fuska tunda da Allah su ba akan wannan suke yi ba ina fata mun fahimci wannan ba akan wannan suke ba sai ana sanar alaihi to duk wanda zai yi falisul fi kalim ma'lum yayi akan abun awo da yake sananne me sananne masara buhu goma ba wai ka bashi kuɗi in kakata zai baka masara ba Ka shiru akan haka saboda ka sai kira ka awaye ce ka ƙaro kuɗi kai kuma ka zaka kawo gonar shi tana tana abin da ka sake kara mai kuɗi ba haka ake yi ba ka'ida na wasu mai sanya mana shine in za a yi a ina a wurin da ake kulla cinikin ina son masara da kaka a wata kaza kenan ina buƙatar masara buhu talatin nau za ka sai aka yi ciniki ya cire kuɗi ya bashi kaga masara an ayyana ko ba ayyana ba kaga bai ce hatsi ya shuru ba ɗaya eh kenan in kuma kowace iri ce fara-fara yake so ko abin nan fara yake so ko eka ko ja yake so kowace ce kun bai ci wannan da kyau ko kun shine falisul fi kailin ma'lum a abin awon da yake sananne wa wazani ma'lum in kuma na abin da ake aunawa ne da skeli kamar me kenan kamar auduga kamar kwallon kashu ya ce kamar kwallon kashu sarki suleiman sarki suleiman kamar auduga eh ko mai gyaɗa kenan kun gane ko shi man gyaɗa yake so saboda haka ana buƙatar ta kuma gashi gashi gashi gashi ila ajalin ma'alum zuwa ga lokaci wanda yake ƙayyadajje sananne zuwa watan babbar sallah watan babbar sallah zuwa nisfin watan babbar sallah sha biyar ga wata kenan ko ko watan babbar sallah in ya kai saba'a nawa kenan kace mai ashirin da bakwai ko saba aka sama na ga carab ka rike kun gane wannan da ke kun ga irin waɗannan lissafan da ake yi fa su ne asalin lissafi fa ba wai yanzu mutum ya zo ya ce ya wannan ya zama ƙauyenci ba a ce watan shawwal watan sallah in ya kai saba'a nawa kenan 27 in ka lura duk kasashenmu kasashen hausa haka duk za a ga da watan musulunci ake amfani kuma wani ita ce ka'idar har cikin gari ba wai a bar kawai aure za ka sa ka sa da watan musulunci komai a sa watan musulunci haka muka karanta da su muka karanta kuma aya ubangiji Allah madaukakin sarki yake a faɗa ce ka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj to idan ake wannan da sharuɗan a samu kailun ma'lum a sami wasunun ma'lum a sami ajalun ma'lum to idan ake haka wannan ya halatta eh to amma wannan bai zama bai umar laisa inda ka ba ka siyar abin da ba ka da shi eh kun yi shiru ka ce mi eh ko ba shi bane wannan akwai jahala ko babu min nahiya eh yawwa shi sa malamai suka ce shi sa suka ce wannan babu salam babi ne na rukusa sauƙi aka yi kun gane wannan da kyau ko kun fahimci wannan shi ya sa aka buɗe babun da Allah ta'ala ce wa ahallallahu al-bai'a wa riba kaga ya zama gamamman ciniki kenan wannan bisifa amma irin wannan nau'in cinikin zai shiga ciki to amma irin abubuwan da muka ambata a baya na sharaɗi kada a samu jihala kada a samu wani nau'i na gharar kada a samu kaza kada a samu kaza to zai hana wannan cinikin shiga ina ba ta mun fahimci wannan da kyau sai nuna kenan ashe yanzu da aka ware shi da malam ya ware shi an ware shi ne don hukunci ne a bayanin halaccinsa sai zama na wannan rukusa akai kamar da in ba manta ba babul araya da muke a baya shi ma irin wannan babun ne ina fata mu ci karatun so irin wannan cinikin da wannan sifar wannan ya halatta bai halatta cinikin kifi a ruwa ba kun shiru eh eh kamar ya koka kiwon shi eh? eh ta yadda in ka miƙa hannu za ka iya ɗauko shi a ah, to ai dama haka kifi ke dama idan suka ce kifi a ruwa shi na ya kifin da ke kogi ga shi nan kun gane wannan to amma za a yi kamun kifi me kuke kiran shi za a yi su a wani babban rafi ko a jega ko a ko a argungu yawwa argungu nake so in ce argungu na ga ana cewa babban ruwa ne amma kafin shiga jega na ga akwai rafi akwai babban kogi wannan duk da girman shi da na gani amma da rani yana yana yana yana yankewa ko ko a kitirka ce ko babban ruwa kenan to idan aka ce irin wannan wani ya ce to fa akwai za ba a tafi su saboda haka abin nan ban yana buƙatar kuɗi kifi kilo goma no za ka sai kifi kilo goma kun bai ci jumlar ka ba shi kudin kifi kilo goma nawa za ka siya ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a karatunmu ko bai ba eh? a wannan karatun ya halatta a wannan karatun ya halatta wata ɗaya ne to amma sharaɗin shine ya zamana yaushe za a yi an ka lura nan bai ayyana maka wannan kifin ba ka lura ko bai ce wannan kifin ba in aka yi kama in aka yi su nawa ka yi zan kawo maka shi kun ci wannan da kyau ko to amma yanzu an samu wazinin ma'alu ya ce maka kilo goma na kifi ka fahimci wannan ko shi za maka ce damar rukusa ce a irin wannan nau'i din amma asalin shi haramun ne da akwai nau'i na jihala kun fahimci jumlar ko to amma a wannan nau'in ta cewar fa kada kuma ya ce kifincin da ya wulga in aka su zan kama maka shi nawa ka siya a gaba wannan ba don ya saba ma wannan hadisi da muka karanta saboda haka abin da nake so sai mu fahimci iya gwargwadon inda aka shar'anta mana kada mu fara da abin kuma ya zamana ya wuce abin nan kamar zan baka masara buhu talatin eh to ai kaka wuri ne wanda yake mubaham eh eh tana bukatar tafsir in aka ce sai da kaka wani lafazi wanda yake zai iya ɗaukar wata nawa an ce kaka eh eh duk da hakan amma zai iya ɗaukar wata nawa a kai wata shida eh, yau wato ka zo ta jula da yi kakar me kakar gubewa ko kakan masara eh kowace da kakata shi ya sa kuka ji jumla da na faɗa an lissafa wata in ya hararo in ya hararo yanzu ai tun da yanzu ne ake magana yana da tabbas da izinin Allah maɗaukakin sarki in dai Allah ta'ala ya albarkaci damuna zuwa watan ramadan zuwa watan ramadan watan azumi kenan ko a goman farko suna sara sun fara a watan farko a goman farko suna fata in Allah ta'ala ya yadda komai ya zo hannu kun yi shiru to ina laifin ya ce ashirin ga wata ya ƙara kwana nawa kenan goma eh ko in yana sa rai a sha biyar ɗin farko komai zai yi daidai da izinin Allah madaukakin sarki ina laifi ya ce saba a wata ramadana ina ta mun fahimci wannan da kyau ko ya ce goma farko na watan shawwal kun gane wannan ko kaga a ƙara lokacin da rubutawa za a yi shi ne ajalin ma'lum kada ya zama na kai an bar abu sakaka ai ka ce sai kaka to ai kaka ba ta yi ba ai ta to amma da aka rubuta a rubuce kwanan wata kaza ga wata in yayi idan lokaci yayi bai yi ba to yana da mai ta da ciniki ya ce ka bashi kudin sa a'a a ga galabazin kakar ba musallama mai ba har sai an faɗi wata da kwanan wata goma ga watan shawwal watan ƙaramar sallah kenan za a zo a karɓa. ina fata mun gane wannan da kyau kaga yanzu wani ya zama aslam ka kubuta ka kubutar babu shuruɗu fil bai babin da zai mana bayani kan kafa sharaɗi a ciniki ya halatta ko bai halatta ba ana sawa ko ba sawa ana sa sharaɗi kun yi shuru ya sai gidanka ya ce to da sharaɗin fa kaga yanzu ana cikin jima da'ula ne kuma ina sa ran in Allah ta'ala ya daɗe ga watan Ramadan zan tare a sabon gidana da na gina yanzu yau 29 ga watan Jumadal Ula ka sai mai da gida ina fata mun fahimci wannan da ke ko bi kenan ko uku ga watan Mayu bi kenan ka sai mai da gida amma da sharaɗin ba za ka tashi ba sai ɗaya ga watan Ramadan Mhm. sharaɗi ne ko ba sharaɗi ba ne ya halatta ko bai halatta ba shi ne babinmu babu shurut filbai babun sanya sharaɗi a ciniki ana sa sharuɗa da yawa a ciniki ko ka sai doya ka ce sai ta kai maka gida kun yi shuru eh ba'ana ba ana ba eh yawon ko ya sai maka abu da sharaɗin in ka gwada bai yi maka dawo da shi eh na sai maka da sharaɗin ka ga na gwada in ka je ka gwada a gida bai yi ba babu ruwana kun yi shiru dama a shagon shi in ba wuta ma ya tada janareto duk wani kayan wuta da ka siya a wurinsa ya gwada maka a gaban shi ka gani kun yi shiru to kuma kai zai gira kasa bai yi ba <laughs> eh? <laughs> akwai lauje cikin nadi? eh ina fata mun fahimci dan ya gwada mana ya ce to da sharadin ka gara gwada maka in kai je gida ka gwada bai ba babu ruwana eh mana ta kan yi eh yayi aya kasuwa ta tashi ta kan yi wutar da gaje ka gwada an karo ta ne eh kun yi shuru ko kuma yayi low current ya ja shi kawai sai ya abunan nan shi wasu abubuwa ina fatan da dai surar abin ta fito mana yanzu an aisha ta radiyallahu anha ja'at bariratu faqalat katabtu ahli ala a awaq fi kulli amin uqiyatun fa'inini فقلت إن أحب إن ana أهلك أنا أعدها لهم وولا أكي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عند من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فقالت إني أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق إيه؟ an aisha ta radiyallahu anha an karɓi wannan hadisin daga sayyida aisha ubangiji Allah madaukin sarki ya kara mata yadda ta ce ja'at bariratu qalat barira ta zo wurin nana aisha sai ta ce ashe barira suna ne mai kyau hmm? eh bariratu ko ga dai wannan tabi'iyya din faƙalat sai barira ta ce ma aisha radiyallahu anha ka tabtu ahali ala tisi awakin abin nan dangina ni baiwa ce waɗanda nake a wurinsu sun ɗora mun fansa in kawo uƙiya tara eh na kawo uƙiya tara na ‘yantu mukataba kenan ta halatta ko ba ta halatta ba fakatibuhum in alimtu fi mu khaira ina ba ta mun bayyana ya halatta kenan shine al-mukataba za mu sami can cikin babu yana ma cikin nan kusa shi ne babun karshe ko kusa da karshe al-mukataba da al da al shi ne akwai shi ma mawqa malik ta ɗo sun samu in kawo uqiya tara in na ka ukiya tara shi kenan na yantu shi ne mukataba fansa kenan fi kulle amin ukiya a kowace shekara guda zan tara ɗaya ɗayan kawo musu shekara nau kenan tara fa'ini ne sai barira ta ce da manana aisha radiyallahu anha ki taimaka mini faƙultu sai na ce in jiwa kenan in a habba ahaluki idan waɗanda kike a wurinsu sun so an a ƙudda halahun lissafa musu me kuɗin wa uki eh wata kunu waya kunu alayya ko li wannan nuska ta ta kawo nan ba sai ya zamana kula da ke ke yana wurina kun bayyanci wannan da kyau ko fa'altu in sun yadda zan yi haka kun yi shiru idan ta lissafa ta cake kudin ta bata ta ba su to yanzu za ta zama wala'i al'amura yana wurinwa na na isha radiyallahu anha ta ce eh yawwa kamar ta siya kenan kun gane ko kamar ta siya kenan fa za a barira tu ila ahaliha sai barira ta koma wurin waɗanda take a wurinsu faƙalat lahum sai ta faɗa musu abin da na Aisha radiyallahu anha ta faɗa fa'abau alaiha sai suka ki domin aba shine fi'li madi din mufradin muzakkar kenan abau shine abin nan din shi shine jama'a na shi kamar qada qadau kamar masha mashau kaga yana da harfin illa kenan karshe faja'at min indihim sai ta dawo daga wurinsu ita wa kenan za ta dawo wurin wa kenan na Aisha radiyallahu anha wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dalis a lokacin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zaune shine wawal hal kenan فقالت سيتتي ita barira kenan inni aradtu zalika alaihim tace ni na bujuro musu da hakan bayanin da kike a gare su fa abau suka ki illa an yakuna lahumul wala sai dai ya zama na cewar su ne suke da alwala ita kin kaga na lafiya ta sa sharɗin ga sharɗin kaza su kuma suka ki yadda da wannan sharɗin fa akhbara aishatu nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai aisha radiyallahu anha ta kwashe bayanin baki ɗaya ta baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqal sai ma ke Allah yace ha ki karbe ta ita wa kenan ita barira din washtariti lahumul wala ki sharɗanta musu cewar ke ce za ki zama ke ce ta yana gare ki ba shi ne maulani ni'ima ba kun gane ko ta yadda na inda eh Wa washtarti lahum ki ta musu su danginta alwala wala in yana wurinki ba gane ba ina ba ta mafi wannan da kyau kaga yanzu kenan da barira za ta rasu babu kowa daga ba wacce ta bari sewa ta aisha za ta shiga da ta kun yi shiru duka ko kaɗan eh saboda me za ta ci tana mace kuma za ta shiga da duka barakallahu fik safin fi nisa'i turran asaba illa allati mannat bi itiqir raqaba fa inna mal wala'u liman a'tak sai ma ki Allah tsira da ci Allah su tabbata gare shi ce ai da man jibinta al'amari yana ga wanda ya yanta fa fa'alat aishatu sai aisha radiyallahu anha ta aikata haka fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace eh أو نسخة بينما الولاء لمن تغفى لعائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya miƙe finnas a cikin mutane fa hamidallaha sai ya gode ma Allah madaukakin sarki wa asna alaihi ya yabo ga Allah thumma qal sannan sai ya ce amma ba'du bayan haka ashe a hudu ba ana cewa amma ba'adu eh waye farkon wanda ya ce amma ba'adu me dalilin ku a ne waye farkon wanda ya ce amma ba'adu Thank you. kun ga nan kamar magana da ka faɗa aina na aisha radiyallahu anha ba ita ce ta yanta ba tunda ita ce ta ta kudi kuɗi ta biya kenan to ashe kenan wanda ya yanta shi yake da ba wai wanda ya sayar ba kun bayanci wannan da kyau ko ba wai wanda ya sayar ba na eh? eh shi ne kenan ta sai ta kenan eh eh ayin lura wancan wata-wata ne shekara-shekara ne munajjam ne ai yanzu kuma cakewa aka yi aka bayar eh a yanzu kenan maganan ba za ta tashi ka lura ko maganar mukataba za ta tashi za ta sayi ne domin mukataba an ka lura ai shekara tara za a yi ana biya ba ta ce kuma duk shekara ta zo wurinta ta ansa ba kenan tun da ukiya tara ne kawai tafiya ta biya nam ita tana na abai wata tana na abai wata da na Aisha ta saye ta sai ta ‘yanta ta, da ta ‘yanta ta sai aka ba ta zaɓi don mijinta bawa ne. Ba mun yi da a cikin mota ba? Sai aka, eh? Sai aka ba ta zaɓi ko, ko sai ta rabu da shi. Har na Hausa ta ce zan ga maki wata jimla kaza kaza kaza kaza kaza. amma badu kuka ce farko wanda ya faɗi wannan za ku ba da dalili sai ma kiyala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi muke ce amma ba'du kaga ba'du mabani ce ala dhamm saboda an share an share idafa din amma nuyat ai amma ba'da zalik zalik shine mudaf ilayhi domin da ba'du da qablu duk waɗannan suna buƙatar mudaf ilayhi ngani e eh eh amma ba da zalik wannan kenan na ba'adu ko wancan na ba'adu kenan ko kuma wancan abin nan bayan talaka fala ta yi lahu min ba'adu ai min ba'adi at-talaq to da aka share sai aka bina'i al-dham sai baki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fa ma balu rijalin wai me ya samu mutane ne kullura sai ce me ya samu mutane ai ya san gidan da barira ta fito ya bai kira sunansu ba eh don a karantar da mai karantarwa ba ko ina in za ka yi nasiya kake kiran sunan mutum ga tsau ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ba komai za ka miƙe ka kira sunan mutum tsau ba sai zama kamar kana abin nan karantarwa ce ta da'awa sai rasul ya ce me yasa mutane suke kaza ina fata mun fahimci wannan da ke ko ka tashi kana da sai ka ce mutane me yasa suke kaza abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza bai kamata ba shi wanda ya abin yana nan ciki ka ce shi yayi kun yi shiru yawwa ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma shi kadai da zaka iya ware shi gefe guda sai ke mai nasiha ke mai kaza shi kadai kenan dan game a gaban mutane haka bai zama nasiha ba ya zama fadiha kunyatarwa Fa ma balu rijalin me yasa samu mutane ne ya shtari tsona shurutan suna sharɗanta waɗansu sharuɗa laisar fi kitabillah sharuɗan da ba su a cikin littafin Allah ma kana min sharɗin duk wani shari'i da ya kasance laisa fi kitabillahi wanda yake babu shi a cikin littafin Allah ma'ana ubangiji Allah madaukakin sarki bai yi bayanin halaccin wannan sharɗin a Qur'ani ba Allah sallam bai yi bayanin sa a hadisi ba fa huwa batil to wannan sharɗin sashen sharaɗi ne ɓataccen sharaɗi ne kun gano wannan da kyau ko ɓataccen sharaɗi ne saboda haka sai ka dubi sharaɗi wanda sharaɗi ne la darar wa la darar bai cutar da kowane ɓangare ba wani sharaɗi ne kaza wani sharaɗi ne kaza wani sharaɗi ne kaza ina ba ta mabayanci wannan da kyau dan ba haka ba ko ya sa sharaɗin sharaɗin bai yi ba wa in kana mi mi'ata shartin ko da sharaɗi ɗari aka rubuta duk bai yi ba muddin bai dace da karanta wa maza Allah sallallahu ba ya haqq ai bashin Allah shi ya fi cancantar a biya kun shu shiru qada'ullahi haqq bashin Allah shi ya fi cancanta a ba ku ce komai ba zan muku tambaya ne fa kuma kun ce amu eh wani ne ya yi alwashin inda ya samu abu kaza inda ya samu abu kaza zai ɗauki kuɗi naira dubu goma ya bayan sadaka sai ya samu wannan abin mai kenan yanzu sai ya rasu kuma ana ban shi bashin dubu goma kuma dubu goma ya mutu ya bari yanzu wani bashin za ku fara biya sahibin niyya akwai tsaban niyya ya wanne za biya eh kun yi shiru eh na malai haka ce eh yi zama da isu mai cimiyya malai haka yana magana wacce iwon ne ya fara dauka eh wanne eh ka ce me kamar ya eh wa sharqullahi awsaq sharaɗin da ubangiji Allah madaukin sarki ya sa shi ne mafi ƙarfi wa inna bala'u abin sani kawai jibintar al'amarin wanda aka yanta aka yanta liman a'taka yana ga wanda ya yanta ne ba wanda ya sayar ba eh yana ga wanda ya yanta ne ba wanda ya sayar ba wani hadisi malamai sun yi rubutu sosai da sosai akan shi sosai ba karamin rubutu ba a kan wannan babi din musamman amma kusan kasancewar abin da ya fi alaka da mu shine abin da yake da sharadi ku lura jumla da na faɗa wanda ya fi alaka da mu saboda yanzu in ana ta magana ƴantawa a yanta kaza yanta kaza sai ka ji kaman wani abin ake faɗa kun gane wannan da kyau ko wannan matsala din ta qada'ullahi ahaq wasu malamai suka ce na Allah za a fara biya domin shine la fa dinullahi haqqan yuqda wasu ma suka ce a Allah a shi ghafurur rahim ne ina fatan fahimci wannan ko sai haka a biya na mutane dama wancan tsakanin mutum da ba tsakanin Allah da bawa ba mai shiga ciki eh muddin akwai tauhidi kun fahimci waɗannan ko kotu maganganu ne da ake ta amma dai batun sharaɗi shi ya fi alaƙa da mu a babin kasuwanci mu sani sharaɗi akwai sharaɗi a musulunci akwai sharaɗi a kasuwanci ina fata mun fahimci wannan ɗaya kenan na biyu kuma ba kowanne sharaɗi ne karɓaɓɓe ba akwai sharaɗin da yake karɓaɓɓe akwai sharaɗin da yake ba karɓaɓɓe ba lalle kan mutumin da ya sai abu a hannunka ya sai ƙwallon tarki a hannunka ka gwada mashi ya ga wuta ya ce kuma da sharaɗin in na je gida na gwada bai yi wuta ba zan dawo ma da shi a wannan ba sharaɗi ba ne ina ba ta mun fahimci wannan da kyau eh mutum da ka shiga shagon shi zaka sai blouse ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko babu wuta ya kunna maka janareto ya ce to da sharaɗin bakar ka fita da shi waje kaga wannan ba sharaɗi ba ne dan kana fita kana dan fitowa waje hasken rana ka ga shi sai ga ba irin kalar da yake cikin shago ba ne shi kuma shi sai ya ce ba da sharaɗin ba za ka ta da shi waje ba Allah ba ta mun bayanci waɗannan saboda haka akwai shurut za ka sai ma yaranka takalma sai ka ce to da sharaɗin in aka je aka gwada bai yi ba zan dawo da shi wannan wannan sharaɗi ne wanda yake karɓaɓɓen sharaɗi ne amma wanda lafazi za a je a gwada kun gane ko gobe sallah so imana eh da aka je aka gwada bai yi ba amma sai ka ce su yi hidima sallah da shi aka yi sallah gobe jibi shekaran jibi ka dawo mai da shi aka ga bai yi ba kun yi shiru bai yi ba dan da sharaɗin gwadawa kuma sa sa kafa ne so ɗaya in aka sa a cire amma malam ka dawo mai da shi duk ya ga takalmi ya siɗi an yi tafiya da shi daga nan kuwa kungu an je barikin sallah yawon sallah an je sako ka huta an je tunga an je an je ina ma banana house an je ina ne an je ina ne an je ina ne a gaga wannan bidiyo an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin fa'aya فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يسر مثله قط فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بئته إيه يا شيء بن ثم قال بإنيه فبئته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذك جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن قربونا حديث دقى جابر بن عبد الله أبو عبد الله كنا جابر بن عبد الله الله تعالى قال مسيدا annahu للشي shi jabir kana ya kasance yasiru yana tafiya جمل jamalin akan wani تفيا yana tafiya فأعيا raƙumi fa'a'aya sai raƙumin ya gajiya tafiya malamai suka ce tafiya ne zuwa yaƙi ya yi tafi da wannan abin nan ne zuwa yaki. to kuma idan ana tafiya zuwa yaƙi wani lokacin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi yana tura wani a yi gaba ya biyo baya saboda me saboda waye ya gajiya waye aka bari a baya waye iya kaza waye aka kaza waye aka kaza sai to dai eh yawwa kun tuna ko dama in ana tafiya in gina masallaci ne to shugaba shine a gaba shi zai dauki tubalin farko ya azai harshashin tubali kun yi kun magana ko in ayyuka ne duk shine a gaba amma idan tafiya ce kuma da akwai masu rauni akwai masu kaza to shugaba shine a baya dan ya tallafo ya riko wanda ake kaza ya tallafo wanda gaji yana tafiya sai ga Jabir ibn Abdullah a baya saboda me saboda raƙumarsa ya gajiya to ya gajiya ne saboda nauyin da aka ɗora mishi ko kuma ya gajiya ne ta ɗabi'ar raƙumi daman yakan gajiya haka kun yi shiru malamai suka ce saboda ya gajiya ne saboda ɗabi'ar ke na haka yake ya gajiya ba wai nauyin kaya aka ɗora mashi har ya gaji ya kasa ba da wani ya saba makarantar manzan Allah sallallahu alaihi a ɗora ma dabba kaya kun gano ka sani tintini akwai abin nan haƙoƙin dabbobi a musulunci ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce me ya ce wata mata ta shiga wuta saboda hirra saboda kyanwa da ta ɗaure ta ba ta sake ta ta je ta ci abinci ba kuma ba ta kawo mata abinci ba har ta mutu saboda ka ita ma matar sakamakon ta yi cinye wuta kun gano wannan da kyau ko duk musulunci yana da waɗannan tsare-tsaren kula da dabbobi da waye da waye da biya da ba kuna kallon dabba da zaka yanka zaka yanka kaji uku hudu biyar ba a yadda ka wasa wuka a gabansu ba walihida ahadukum shafaratahu ba a yadda ka zo ka dinga dadira wukar ba kai ta dadirawa ka dauko gudun durma wukar yanka <laughs> kubewa ko yanka tattasai kana sawa duk ta dishi ba a yadda kuma ka zo ka dinga yankawa a gaban su ba suna da haƙƙi akan wannan kuma bai wannan so sake da kayan ka da tayan ku kawai tsoron malamai suka ce ya gaji ne saboda ɗabi'ar raƙumin kenan ba wai wani laftu ake mishi hadda ya gaji ba fara da an yi sayi bahu sai ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai shi jabir din ya so ya abin nan ya kazar kazar da shi ya doke shi dan ya kazar kazar ya tashi ya motsa qal jabir ya ci gaba da cewa fa lahikanin biyu sallallahu alaihi wasallam fa da ali sai ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya haɗu da ni ya kira ni ya ce a jabir ne wa darabahu yadda kidokin abin nan raƙumin fasara aiko raƙumin nan sai wata tsalle ya tafi sairan tsalle mai girman gaske lam sirmi salahu hukab bai taɓa motsawa irin wannan motsawa ba sallallahu alaihi wasallam a sai ji sai ji sai zumburma kawai sai ya miƙe wannan ba ta mafahimci wannan da kyau kaga wannan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu yana tukan shi kawai kenan sai warware baki daya sai kama tafiya faqal sai ma Allah to kaga suna tafiya kenan su biyu sai ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce bi inihi sayar min da shi mana suna tafiya suna magana ashe ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi shi yana magana da ɗaliban shi kun fahimci wannan da ke ko ba ko mutumin da <laughs> yana magana ɗaliban shi ai yace bi inihi bi uqiyya sai mun shi da uqiyya mana uqiyya guda shine dirhami arba'in qultu sai na ce in juwa kenan sai na ce la haya baki Allah a ƙara in ce a'a sun maƙal sannan sai maki Allah ya ce bi inihi bi uqiyya sai mun da shi da uqiyya mana kun gane wannan kamar ana mai kenan eh ana ciniki kenan fa bi'tuhu bi uqiyya sai na sayan mishi da uqiyya na sayan mishi shi a dirhami nawa 40 wastasnaitu himlanuhu ila ahli da sharadin cewar zai dauke ni har sai ya mai da ni gida shi me raƙumin tunda yanzu an yi saya an saya an biya raqumi nawa ne nawa ne ya saya ne shi kenan wanda ke kai fa eh sai ya ci to da sharaɗin sai na ci to fa sai sai mun je gida kun gano wannan a ashe kenan ya halatta ya ce nawa ka ce kaza za fa ya ce a ƙara eh kun bayyanci wannan da kyau ko ce kara mana yace sai mun da shi kaza yace a'a daraja ce hukuk ne kun bayyanci wannan da kyau ko malamin gane yace sai mun da shi kaza mana ya Allah take ce wala a kara mana <laughs> Allah wala a kara eh a kara to in ba a karawa wata rana ba za a siya ba kaso so shi 500 mala ya zo ya ce 200 bai san yadda ake sayawa ba kun gano wannan da bai san yadda ake saiwa ba in ana saiwa ɗari biyu ɗari uku nan tana tafiya tana tafiya wata rana sai ka ga an dan kwafi ina fata mun fahimci yawwa amma kuma kaga ana siya shi kuma sai jabir sai sai da manzan Allah wanda yana nuna mana halacci ne saboda ka kada malami ya ji cewa dan ɗalibi ya ce a ɗan ƙara ya ce ruwai ba a yi ladabi ba a yi wani abu a duk ya halatta yawa ɗan ƙara mana eh ma balagtu a lokacin da na isa gida ina kenan madina ataituhu bil jamal sai na zama ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare da wannan raƙumin fana kada ni sama na sai ya bin kuɗin sun mara ja'atu sannan sai na kama hanya na wuce fa salafi fi asari sai ya turo wani a bayana fa ya turo wani a bayana kenan me eh in zo manzo Allah yana kira na sai na koma faqal sai makin Allah ya ce da ni a atarani ma kastuka yanzu kana tsammanin na yi magana da kai ne na saye saya na sai maka din nan cinikin nan da na yi da kai kana ganin na yi da kai ne li'akhudha jamalak dan in karbi raƙuminka ba rai ne da haka ba khuz jamalak karɓi raƙuminka wada rahimaka da kuɗinka fa huwa laka dan naka ne sallallahu alaihi wa sallama da raƙumin da kuɗin da duk ya bin mashi sallallahu alaihi wa sallama bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato makarantar manzo Allah ba karamin makaranta bace eh Eh. eh a dan kara mana kawai tara ko a dan kara mana kawai tuwan da ke ko kuma ya halatta idan ya bada kuɗin kuma ka hada da kuɗin da abin duka ba shi yamma <laughs> eh <laughs> eh ina fata mun fahimta irin waɗannan al'amuran duk suna karantar da mu lallai makaranta ce in ba da haka ba ya za a yi manzo Allah ya ce maka kaza ka ce a abin wai a nuna mana halacci ne al'asulu kenan a nuna mana ya halatta kun gane wannan da kyau ka rasulun ya tafiya da shi dan kada bai shi kadai yana ta magana da yake sai man da shi ke shi sa shi kuma kai kana ganin dama na ya kada dan karbe um, abu na kuma ka a'a karɓi rakumanka da kudin ka duka ga sai rasulun bai waro da cinikin ba sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mashi da shi nau kenan biyu a shara sallama yana kyauta yana ma ɗaliban shi kyauta kun yi shiru eh eh duk ana yi ai in kuma ɗalibai ba sa yi kuma da me za a ci in kuma malami yana yi wayan duwani ce ka taɓa ganin malami ya fitar da zakka <laughs> eh ko kuma bai tara su ba eh wannan ya zo masu umdatul hakam ya sai musu masu muwadda an sai musu masu gidaje wasu an kama musu haya sun zauna wasu malaman haka suke yi wani malamin za ga gida ne guda ci uku na abinci da an ɗauke maɗalibai kun bai wannan da kyau ko to amma su kuma yan kasuwa sai su yi tsammanin kuma duk malamin ne shi kaɗai zai wannan su sun ɗauka su ma sai kaga suna sa ido cewar suna jiran malam shi su ma kuma yi musu an kaga ba haka ake yi ba ai kuma ci idan malam ya ɗauke ɓangaren karantarwa su kuma sai su ɗauke ɓangaren tallafi ba wai tallafin dubu ɗaya dubu biyu ba a ba da dubu ɗari kawai a kasa a yi ɗalibai hidima shi kenan sai ga karatu yana ja ko malai haya na'am akwai sharaɗi kenan eh ka sa ma mashin ɗinka ganye ina fata mun bayyanci wannan da kyau na me kenan sai kayo goyo sai wani ya tare ka sai ka tsaya ga mashin ya ce na ka sama mashin ɗin nan ganye ne ya ce eh no ka siya sai ake ciniki to da shaɗin kayo goyon nan mai kwankela zan kai shi ka fahimci wannan da kyau ko so za ka jira ne in kai shi in dawo ina fata muna fahimta sharaɗin ya yi kaciyayi yayi kuma to an yayi yayi babu tambaya ciki yayi sai dai ka wani nau'in kuma tsore <laughs> mai ba zai bashi kudin ba me mun gano wannan da kyau to tambayar da na yi ɗazu kafin mu shiga darasin tambayar da na yi ɗazu kafin mu shiga darasin mutum ne ya sayan ma da gidan da yake ciki mun gane ko sai cutu da shir ɗin fa sai wata mai kamawa ya Tun tunda yau muna 29 ga watan jumadal ula kaga gobe zuwa jibi jumada saniya zai fara to sai ɗaya ga watan rajab zan tare ya ce a wannan babu wani abin nan eh shi kenan ka ce ya cire kudin gida ya baka ka ɗibi takardu ka bashi da sharaɗin shi kenan eh kamar yi <laughs> kamar yawai wannan wani abu ne yanzu wannan abu ne yanzu idan wannan ya tare ka a hanya ya ce ma abin da ya kace sai ya bashi kudin sai ya ce ba zai ba kudin ba a a'a eh? a wai da kuka ce ni shi ne mai mashin a'a banda na mai mashin dan gade daga mai kunkele wuce bai ji <laughs> eh yawa ko kuma mai ya hanyar mai kunkele ya kama hanyar mai tumbi na Nam. kace ne? <laughs> yawa eh. yawa shi ne idan ma yi wai da aka ce mai mashin ne suke tsoron kada <laughs> eh <laughs> ai mashin ya saya kuma a karatun ai mun yona karatun a baya mai ai yana cikin mashin ne kun yi shiru mai yana cikin mashin ne ai mun yi wannan makamacin wannan me yake bin abin da aka sayarwa me baya bi ai mai yana cikin mai bi ne na'am eh ai za a ga matsalar ya take ka gane ko iska ce ta taso lokaci ne da ake iska iska ce ta taso ta yi gidan ka gano wannan ɗaya kenan a'a yara ne suka ɗauki diga kawai suka dinga haka a gidan kawai ashe sun haƙe wani wuri kawai sai gini ya zube kun yi shuru eh akwai eh akwai gobara wacce ake cewa wutan nefa kuma a ce wutan nefa akwai kuma gobara na an kunna a ci falfal ba a kashe ba a sauransu akwai abubuwan da za a yi la'akari da su عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها an karɓi wani hadisin daga abu hurera ta ubangiji allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin allah tsira da allah su tabbata a gare shi ya hana an ya biya libat mutumin birni ya saiwa da mutumin karkara kaya bayan ya shigo da kayan shi kasuwa a kowa ya sayar da kayan shi ai mun yi wannan karatun jini kana ina ne eh in mutumin birni ya shigo da kaya in mutumin kauye ya shigo da kaya a inda ya soke a bashi ya sayar da kayan shi eh in dai ba cuta ba cuta za a yi ba cuta ce waje yake kuma mutum ya riga ya san cuta ce sai ya abin nan nashi amma kawai ya shigo da kaya ya bai shi a siyar me yake so abin nan me abin nan in aka ce za a tsaya sai an yi gaza sai yana zama sanadiyar hawa farashi a kasuwa imana eh ya ya ɗebo kajin shi ya ɗebo dawar shi da barkonan shi da gero da mangoro da waye da waye da waye da zai sai sama yaran shi kayan keke duk ya lissafo su yana zuwa himmarsa ya tara wannan kuɗin da zai sai keke da kuma kashin nama miya kai da kafa kun gane ko ya ya wuce da su gida yana zuwa sai ya sayar kaga in ka sayar da sauki za ka sayar da sauki to sai aka samu wani ya shiga tsakiya sai ya sayar da tsada kuma za a sayar da tsada sai abin ya zama bar din ya samu kowa da kowa eh yawwa saboda ka duk mutumin da ya shigo da kayan a bar shi ya sayar a inda ya kasa kayan shi kawai wala ta na da shugara ku ruwa a ce an ba shi ruwa eh a ce an ba shi ruwa an so mutum ya shigo da kaya iya abin da za a sai kayan shi ne a sai ɗari biyar da kasiya ɗari kasiya hudu bai siyan ma ba dari hudu da hamsin dari biyar eh bai sai ba kaga kai kuma iya abin da kake ganin za ka iya siya kenan ba sai ka wuce ba sai ka ce to ka sai ɗari shida sai ka ce a'a sai ce a'a sai ce to ɗari bakwai fa in ka sai ɗari tara zan siya in baka siya ba to in baka siya ba bayan yanzu shi ya san ba siya zai ba wai yana ba shi ruwa ne sai ce ka sai dubu ɗaya sai ce a'a sai wuce <laughs> wannan haramun ne da ya wuce shi yanzu wannan mutumin yana neman aƙalla a maimai da farashi a dubu ɗaya dai dubu ɗaya sai ga hasha biyar rana duk an sayar shi kaɗai ne bai sayar ba an sayar shi dubu ɗaya eh, da me? eh yin haka haramun ne yawwa wala ya bi rajul ala bai akhihi kada mutum ya yi ciniki a cinikin ɗan uwansa haramun ne idan mutum an ajiye solan ta rubu ko kaya an shigo da shi sai wani ya zo yana saya haramun ne wani izo ya samu na kusa da shi mai kayan ya ce da abin da ya saya zan kara maka ya ce wani kuma kaji ko ko kuma wani ya ce na bi abin nan nawa ya siya ya siya dubu ɗaya ne na ƙara ɗari biyu ƙa'ida kasuwanci ita ce idan wani yana ciki ya fara ciniki to kai za ka koma gefe ne sai ya saya iya abin da zai iya saya ba tare da kaiwa mai kayan alat ba ba tare da ka nuna mai za ka saya ba ku lura da wannan da ke ko ba kuma sai ya saya ya gama ya huce ya fita kenan shi sa za ka ji inda aka fahimci addini sai ka ji shi mai kayan ya ce to ka fita eh kun gane ko wannan yana nuna karatuttuka suna shiga kenan sai ka ji ya ce to ka fita dan kada wani izo kuma ina ba ta mun fahimci wannan da kyau sai ya ce ya fita to ya nuna kenan wani yana zuwa ya halatta ya shiga wala ya khatib ala khitibati akhihi kada ya nemi aure akan neman auren dan uwan shi dan shi ya nemi aure auren ma har an an yi rukuni ta yadda shi take so ya yadda ita yake so an fahimci wannan da kyau kawai sai wani ya kunno kai ko dai ya samu riba albasa ko riba doya ko abin nan kawai ya kunno kai ya zai ce nawa ya kashe baki ɗaya, kun gano wannan da kyau ko shi abin da ya kashe din za a bashi kayan da ya kawo ta riƙe zai yi mata wanda ya fi wannan eh ai kayan da ya turo gaba daya a yi lissafi nawa ne sai aka yi lissafin kudin sai ya cire kudin ya bayar an fitar da shi yanzu kayan yana ina gidan amarya kenan yana na shi kuma zai yi mata nashi kayan kun ga wannan salam ya hana shi kun fahimci wannan da kyau ko kuma haka ake kuma da an yi auren wata uku wata hudu zai ga abin ya watsi so nawa ne ake aure malam wasu auren da ake yi inda za a maka bayanin yadda aka kulla shi kare ba zai ci ba su ma iyaye musamman iyayenmu mata wai ina yarsu za ta huta kun bai tona da kyau wai ina za ta huta sai ka ce a gaje take eh? ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ya ga malam daman kawai kuɗi yake da su ya ya hure mata kunne ya aure ta shi kenan wata uku wata hudu kawai ta fita ban mai gidan shi ko an gaya mata shi matsayaci ne waɗannan abubuwan ba su da kyau haramun ne mutum ya nemi aure akan neman auren ɗan'uwansa musamman bayan ta an yi rukuni me an yi rukuni an karkata shi ake so an fahimci wannan da kyau ko amma kafin a yi rukuni kafin a karkata ka zo neman aure ka zo wajen iyaye kana neman auren wance sai suka ce yanzu kai ne na goma sha tara eh kai ne na goma sha tara a wajen neman aure kun fahimci wannan da kyau ko yanzu ba yau litinin ba yau kai magana za a baka lokaci ranar laraba mai zuwa ka zo ku tattauna da ita an fahimci magana ko eh su ma ai duk an ba su lokaci ne so su tattauna eh duk ba wanda ake ma alkawari so kai an baka ranar laraba mai zuwa karfe uku na rana to imana eh munafunci ne abu da za a ci sai da dare ai ba munafunci ne ai ko kuma tunda akwai rana ka zo bayan la'asar kun yi shiru sai ga in ya tafi sallar azhar in ya rufe shagon shi ya tafi sallar azhar ana wani lafiya ya ce a lafiya kana wallahi kaso ce da yau da ya tafi sallar azhar din nan ba bayan la'asar ake mai alkawari ba to da ya tafi sallar azhar ya yi sallar azhar gida wuce yi wanka a masallacin unguwar su yi sallar la'asar masallacin unguwar da aka ce zo eh a can ya je sallar la'asar watakila a masallacin kasuwa yakan kai karfe shida bai sallar la'asar ba eh mana amma wannan kana a can yaje sallar la'asar ai ba aibu bane ya je bayan sallar la'asar ko bayan sallar amma kaga a ce ana taji ya karfe tara na dare karfe goma na dare sai ka rasa in yi jimi yake faɗa ya je yau ya je gobe ya je jibi eh, da abubuwan sai riga sun kare kun gane wannan da kyau ko to saboda haka an ce shine na sha tara to haka yanzu zai je yi bayani ne je ya ya je ya abin da tunda duk ba zo an fitar da yan takara ba ina ba ta mafi tona ko shi kenan an bashi ranar laraba mai zuwa ya je kuma an kara mai da ranar juma ya sake dawowa ina fata mun fahimci wannan da ke ko duk yakin neman zaɓe ne ai an sake kara mai da ranar juma'a daman kowa kwana bibi aka bashi to yanzu tun da yanzu an bashi ranar juma kuma ranar juma ne ranar ƙarshe yanzu litinin ta sama ne za a ta na shi kenan sai ake sai ta bayani ta faɗa ma iyayen ita je kan gaskiya na sha bakwai ɗin nan eh <laughs> ta ce na sha bakwai din nan gaskiya ya abin nan ta ga daidai gwargwado alhamdulillah akwai kyakkyawan zaton yana da riko da addini yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza eh to kaga yanzu shikenan tun daga na ɗaya har na sha tara na sha bakwai ne kawai to kaga yanzu babu wani wanda zai bugo mata waya ko ya ce ya turo mata da credit ko <laughs> kun gani duk ba haka kenan ba a neman aure a kan neman auren wani ina ba ta fahimci wannan ko wala ta sa'al mar'atu talaka ukhtiha kada mace ta nemi mijinta ya saki yar uwarta yar uwarta wa kenan eh yar uwar zamanta kishiyarta kenan kun fahimci wannan haramun ne saboda me lutu kafiya ma fi ina iha domin ta tattara duk abin da ke cikin kwananta tunda dan an kawo sabulu sun ki sabulu dan an kawo nawa ne biyu za a raba yanzu kaga sai ta haɗe shi duka in an kawo nama miya da biyu za a kasa yanzu yawa saboda haka sai ta ga ta yi duk wani mataki da za ta ɗauka don ta ga an saki ‘yar uwarta ta bi to wannan haramun ne ko dai ta tambayi sakin gaba ɗaya ai da ma ka sake ta kun gane wannan wannan haramun ne ko kuma ta dinga ruweto magana da take ƙarya tana zuzuta al'amari domin ya ga bakinta ya sake ta ba ta ce a sake ta da baki ba amma ta zuzuta wutar rikicin a sake ta wanda dai haramun ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ya halatta idan miji ya bada kudin cefa ne naira ɗari biyu haka yake bayarwa ita ta ƙara ɗari ya zama ɗari uku a aljihunta ranar girkinta eh kun gane tambayar daman daman ɗari biyu yake bayarwa kuɗin girki kuɗin cefane ina ba ta mabayanci wannan da kyau in ya ba amarya ɗari biyu haka yake ba uwar gida ɗari biyu kuɗin cefane ina fata mun fahimci wannan sai wata a cikin su tana da kuɗi sai ta ɗauki naira ɗari ta ƙara a ce fana ya zama nau kenan ɗari uku eh eh ka ce me na wannan bayanin za ku ji shi da izinin Allah za mu shiga kitabun nikah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik darasi mai zuwa za